matsalar satar mutane dam an san kuɗin fansa na ci gaba da lalacewa tamkar wutar daji a Najeriya, musamman a mafi yawancin sassan arewacin ƙasar. Ko a makon jiya an rawaito sace mutane da dama akan hanyar Abuja zuwa Kaduna, Malam Ahmed Garba wani ɗan jaridar Daily Trust ne da shi ma ya faɗa hannun barayin kuma sai da aka biya kuɗin fansa. Aka muka za kaya ga kwalabe ko maciji ya care ka ko kuna ba matsalar ba ne. To cikin daji muka dinga fasa a ciki ganyayyaki haka muka dinga fasa su suka san hanyar. Zan tafiya kamar na minti nawa. Ai akalla mai tafiya awa hudu. Awa hudu. Dan tun da gurin karfe takwas bakwai dare zuwa takwas ba mu kai gurin da suka aje mu sai gurin sha biyun dare. sai dai bayan mini sa kamar tafiya a uku ana nufin daga karfe bakwai din nan kuna tafiya a kafa exactly a gurin karfe goma sha daya muna tafiya a kasa. sai sun faɗa mana su yanzu ni yanzu shine ba sun zo su ajiye bane maganar kuɗi ne in iyalanmu sun kawo kuɗi ya danganta lokacin sauran lokacin da aka kawo kuɗi in gobe aka kawo kuɗi za su sake mu musamman da suka gani cewa dan jarida ne sun ga aidika dina suka ga cewa dan jarida ne suka fara zagi na cewa da mu yan jarida muke daurewa gwamnati gindi take ci musu mutunci bai ba ma faɗin labarin ainihin abin da yake faruwa na bangaren kashe su sai su in sun yi abu ne za ta yi yada cewa yan masu kidnapping ko yan fashi sun kaza sun kaza sun kaza amma in su gwamnati ta yi musu ta ci musu mutunci mu ba mu faɗi to ka ji laifin da ya faru shi za suka sama kuɗi a kai na farko ma miliyan ɗari ma suka ce za a biya a na miliyan ɗari eh to na dai muka dai turka turka dai kamar dai da wasa da wasa da wasa da suka dawo da shi miliyan talatin da ka ba suka sako da shi miliyan 10 to ko akwai wata shawara da mala ahmed ke da ita na dai shi na takaici to ina dai kira da gwamnati gaskiya da ta kokari ce wani abu akan wani abu idan ko bata yaka ba to jama'a fa sun fara harzuka na abin ya fara kawa tura ta fara kawa ta fara kawa bango kamar da Hausawa suke cewa to kaga in jama'a suka fara daukan hannu dauka eh, doka hannu su kaga abin barewa gwamnati da ma kasar gaba ɗaya daɗi ba gaskiya to ya dace dai gwamnati dai ta wani abu wani wannan abun gaskiya to yanayin kuma da kamar irin da muke tare su dukiyoyin mu ka sai da ka an kwaso bashi dan aje a biya kuɗin fansanka to kaga ya kamata gwamnati dinga talafawa irin irin misali da yawa akwai wanda ma bai da cin yau na bale na gobe amma saboda ya shiga cikin wani hali dole ne ko ma ya za a yi ko ma gonin kaka shi za a sayar ko ma me a sayar a kwato shi to kaga kwato shi ai kamata gwamnati ta kira shi din a zo da shi a ga ko da dai ya dai akwai wani tallafi da za a yi ba shi din a ba shi din a zai zai ce maka tunda ba laifin shi bane to wannan shawara kin ki ba gwamnati gaskiya magana honorable mansur almashi dan majalisar kasa ne a Najeriya ya faru wanda wata professor aka halbeta ba zan manta ba na juyo da mota da gudu na samu hilux ta 'yan sanda a wurin na ce ku ba ku ji abin da ke faruwa ba police officer abin da yake ce wai motar ma ba ta da batar aiki ba za ka yi shi da wanda kake so ba sai dai ka yi shi da wanda yake iya so shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba waɗanda ke gudanar da harkar tsaron nan in akwai waɗanda ba su iya to a nemo waɗanda za a mai gurbin su da su waɗanda ake da yaƙinin cewa za a sa ido kuma za su yi wannan abu akwai babban ƙalubale a gaban mahukuntan Najeriya na tabbatar da kayan rayuka da dukiyoyin al'umma Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.